This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mayakan kungiyar boko haram sun sanar da yin mubaya'a da kungiyar isis yayin da ake samun rahotannin tashin bamabamai da suka hallaka sama da mutane hamsin a jihar borno inda kungiyar boko haram ɗin ke da karfi kungiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci site ta ambaci ta bakin kungiyar boko haram jiya tana cewa muna mubaya'a da khalifa a wani sabon bidiyo da ake kyautata zaton ita kungiyar boko haram ɗin ce ta fitar kungiyar isis tana iko da waɗansu sassan iraki da kuma siriya kuma tana kiran shugabanta khalifa sanarwar ta biyo bayan waɗansu hare-hare da aka kai a maiduguri babban birnin jihar borno da ya yi sanadin rasuwar sama da mutane 55 kimanin 140 kuma suka ji raunuka. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane biyar suka kuma raunata waɗansu da dama a wani hari da aka kai wani wurin cin abinci da ke ba mako babban birnin ƙasar Mali. Bisa ga cewar 'yan sanda an kai harin ne a gidan wani wurin cin abinci da ake kira La jiya da safe. Wani ɗan bindiga da ya rufe fuskarsa ya shiga gidan cin abincin a guje ya buɗe wuta kan mutane daga nan kuma ya shige wata mota da wani ke ciki yana jiransa suka tsere in ji rundunar 'yan sanda. an kama mutane biyu daga baya sai dai 'yan sanda ba su ba da tabbacin ko suna da hannu a waɗannan hare-hare ba an kashe waɗansu 'yan asalin ƙasar mali biyu da ɗan ƙasar faransa ɗaya da kuma wani ɗan ƙasar belgium ba a kuma tabbatar da asalin mutum na biyar da ya rasa ransa a sanadiyar wannan hari ba gidan cin abincin yana wata unguwa ne da 'yan ƙasashen ƙetare suke yawan zuwa shugaban ƙasar faransa faransuwa hollande ya la'anci harin da ya bayyana a matsayin aikin matsorata ya kuma ce an ƙara tsawata tsaro a ofishin jakadancin ƙasar faransa da kuma sauran cibiyoyin ƙasar da ke mali ƙasar faransa dai ita ta yi wa wato mali mulkin mallaka jiya asabar shugaban amurka barack obama ya shiga sahun bikin cika shekaru hamsin da jerin gwano biyu da aka gudanar daga salma zuwa montgomery na neman ba amurkawa baƙaƙen fata 'yancin zaɓe tare da yin kira ga amurkawan su haɗa hannu domin ci da ƙasa gaba yayin da yake bayyana cewa har yanzu ba a cimma burin daina nuna wariyar launin fata ba shugaba obama wanda ya kasance shugaban amurka baƙar fata na farko ya wa dubban mutanen da suka halarci taron a garin salma jihar alabama cewa bai yarda da cewa babu abin da ya sauya a ƙasar ba ana bikin cika shekarun ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar tashin hankali dangane da yadda 'yan sanda suke musguna wa amurka baƙaƙen fata an kuma fi mai da hankali a garin fangason jihar missouri inda wani ɗan sanda farin fata ya kashe wani matashi da ba shi ɗauke da makamai michael brown bara yayin da suke wata gardama sai dai shugaba obama ya ce rahoton da ma'aikatar shari'a ta fitar cikin makon nan da ya nuna cewa 'yan sanda a ferguson suna keta hakkin baƙaƙen fata bai kawar da cewa an samu ci gaba a ƙasar ba kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban jami'in sojan amurka ya ce dakarun ƙasar iraki za su sake kwace birnin tikrit daga hannun mayakan isis amma fa sai tare da hare-haren ta sama da dakarun haɗin gwiwa ke kaiwa ƙarƙashin jagorancin amurka jaran martin dempsey shugaban manyan hafsoshin sojin ƙasar ya bayyana a kan hanyar sa zuwa bagadaza cewa adadin dakarun iraki da ke yakar masu tsatsauran ra'ayi yana da yawa ainin sai dai ya ce ba shi da ƙarfin gwiwan cewa dakarun iraki za su iya taka rawar gani sai an yi amfani da hare-haren sararin sama da amurka ke jagoranta wajen takawa mayakan birki a halin da ake ciki kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da ya isa birnin paris jiya domin wani zaman tattaunawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na faransa lauren fabius ya ce ƙabilun 'yan sinni da kuma mayakan 'yan shiya waɗanda daga ciki suke samun umarni daga iran suna taimakawa iraki a yunkurinta na kwato tikrit daga ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta fara gwajin wani maganin rigakafin cutar ebola jiya a ƙasar gini dr marie paul kane mataimakiyar daraktar janar ta hukumar lafiya ta shaida wa kamfanin dillancin Labarai associated press cewa hukuma tana niyyar yi wa mutane kimanin dubu goma ko mafi allurar rigakafin ta ce masu sarrafa maganin rigakafin za su samar da magani mai yawan gaske yadda idan aka tabbatar yana da inganci za a samar da miliyoyi a wani lokaci nan gaba a cikin shekarar nan gwamnatin ƙasar canada ce ta fara sarrafa wannan maganin kimanin shekaru goma da suka shige amma ba a sake mai da hankali a kai ba sabili da a wancan lokacin ba a buƙatar shi hukumar lafiya ta duniya ta ɗauki wannan matakin ne da nufin samar da hanyar daƙile yaɗuwar cutar idan ta sake barkewa nan gaba labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. wasu yara suke wasannin motsa jiki ɗaya daga cikin rukunonin karatu za mu kawo muku wannan rahoto an jima kaɗan cikin wannan shiri jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya gwamnatin jihar katsina ta ware kuɗi miliyan 364 domin ta gina cibiyoyi bakwai saboda ta shirya ɗalibai a jera su iya amfani da sabon tsari da hukumar share fagen shiga jami'o'i na amfani da na'urori mai ƙwaƙwalwa daga bana domin a daina amfani da tsarin rubutun jarabawa da hannu kamar yadda aka saba. Ga zaharaddin Sani Huntuwa da ci gaban wannan rahoto. Farfesa Aminu Kado Kurfi wanda shine kwamishinan ilimi na jihar Katsina ya yi mani ƙarin haske dangane da wannan horaswa da suke yi wa ɗaliban da ke faɗin jihar domin tunkarar jaraba share fagen shiga jami'o'i da ke faɗin wannan ƙasa. To kuma kasudin dai wannan bita da muke yi shine saboda tsarin da ita hukumar da ke kula da shiga da na manyan makarantu wato jam ta dole cewa daga wannan shekarar an bayyana rubutun jarabawa na takarda da fensiri wato ma'ana ba a rubuce za a yi da abin alƙalami ba za a yi shi ne da kwamfuta kwamfuta wato ma'ana ta hanyar kwamfuta ne za a yi haka kamar yadda ki da ka samu labari cewa mu nan jihar katsina karkashin shi mai girma gwamnan barsa ibrahim shehu shema mu ne jiha ta farko wadda ita gwamnatin jiha ta gina ita wannan santoci wato ma'ana inda za biyu wanda za a yi wannan jarabawa wanda muna da guda uku an riga an kammala su kuma an bada da abin da ake da su ake bukata kana akwai kuma guda hudu ana cikin yi yanzu wanda insha Allah shekara mai zuwa su ma za a yi amfani da su to muna koya ma yaran mu ne su san yadda za su yi wannan kwamfuta ta gas testing na jam domin ya kasance sun lakanci abin yadda zai zo masu da sauki yadda sun zo insha Allahu ba za a samu kuskure ba za su yi kuma su jaraba wasu wato su waɗannan santoci da muke da su guda uku dukkan abin da suke bukata ba wai ginin kaɗai ba hada kwamfutocin duk da ake bukata da generator da service ɗin da ake biya na subscription na intanet da sauransu gwamnatin jiha da ta yi kuma komi ya kammala da haka insha Allahu za a yi amfani da waɗannan santoci domin a yi jarabawa to waɗannan gwamnati ne wanda ta gina wanda kuma ga sauran guda huɗu ana cikin ginawa wanda insha Allah dukkan su je suna karkashin ita ma'aikatan mu ta ilimi. Tafa Shehu na daga cikin malaman da suke horar da ɗaliban sanin yadda za su tunkari jarabawar. Wannan ya kawo wani kalubale na cewa dole sai an jawo yaran nan da suke kokarin yin wannan jarabawa a ga wani irin mataki suka kai wurin fahimtar amfani da wannan na'urai. domin za su je su iske ta a azuzuwan da za su jaraba to wannan ya haifar da zaman da ita wannan hukuma kai tunanin cewa to ya kamata mu sanar da duk yaran da suka rijista za su yi wannan jarabawa cewa mun buɗe wani tsari na zuwa a koyar da su na farko mu ga matakin da suka kai wurin fahimta amfani da ita na'ura mai kwalwa sannan sai kuma mu koya masu irin jadawalin da ake amfani da shi wurin yi masa tambayoyin a lokacin da za a yi jarabawa ya zuwa yanzu kun yi makarantu nawa to a bangaren gwamnati makarantu hamsin makarantu na gwamnati da waɗanda ma ba na gwamnati ba kuma kowace makaranta gwamnati ta zaɓo yara goma kaga yara ɗari biyar kenan. wanda ana farko dai jami'an da suke zuwa daga ofis ɗin jam na jiha suna wayar da kansu kan dokoki sababbi waɗanda aka tsara da kuma yi masu gargaɗi kan jami'an boge waɗanda ke ansa su domin su yi masu ƙaryar taimaka masu wurin jarabawa sai kuma fage na biyu ita hukumar nan tana gwada su ta ga irin matakin da suka kai wurin fahimtar na'ura mai kwakwalwa sai kuma ta koya musu irin na'urar da ake amfani da ita wurin jarabawa ma'ana ita exam software ɗin su ga kwafinta ganin cewa ita wannan jarabawa ce za su je su tunkara kuma kun horar da makarantu da dama ba ku ganin wasu daga cikin ɗaliban akwai waɗanda suke da rauni har za su je su iya tunkara wannan jaraba ta wannan na'ura mai kwakwalwa wata gan maganar ka gaskiya ne dama dai tun da wannan shekarar ce aka koma kaco kam za a yi jarabawar a na'ura mai kwakwalwa dole ne a samu tarnaki duk da haka da malami ya shiga har koya shi da kanshi yana gani a idansa cewa lallai akwai yaran da sai dai a yi ta addu'a saboda ita na'ura mai kwalwa wani kawai ɗaukar ta yake wani doda dodo ne so ni yadda kake so ka gamsar da shi cewa ba wata matsala ba ce zaka gani a ɗaiɗaikun yaran cewa akwai matsaloli amma mafi yawan yaran da muke mu'amala da su gaskiya ina da gamsuwar cewa za su tunkari abin hajiya Kaba mai tambar usman ita ce shugaban hukumar share fagen shiga jami'i wato jam a jihar katsina ta ce makasudin gudanar da wannan shirye-shirye shine domin su cire ma yara da iyayensu tsoro a zukatansu bana za za a yi jarraba ta kwamfuta ce ba paper pencil a yara da yawa suna ta da su da iyayensu suna ta jin tsoro wai to ya za a yi yaran su ba su iya kwamfuta ba to shi yasa muka shirya wannan training don shi zamanto su zo su ga yadda ake buɗe kwamfuta yadda za su ba da ansa da sauransu mun gaya musu cewa kwamfuta kamar yadda hansa yake haka take ba wani wuya gare ta ba so mun zo mun ba su wasu makamin an ɗauki awa uku hudu wasu makamin a yi awa biyu sun iya to shine makasudin wannan training da muke ba su ga wasu daga cikin ɗaliban da suke karɓar wannan horo a sunanki sunana amina salisu nan na sami ki wani guri me ake maku ana koya mana kwamfuta to me kika ƙara da shi a wannan guri da ake koya muku wannan ilimi na kwamfuta mun ƙara da abubuwa da dama kamar me da ba laptop ake ba mu yau kuma an ba mu laptop kuma mun iya ta to kai kuma ya sunanka Sunana Abdulrahman Shamunu. Daga wace makaranta? Daga Gwamnan Day Senior Secondary School dini Nan me na same kuke Ana koya mu ana ba mu computer based test ne wanda za mu yi domin mu ci jarabawa jam. A wannan horo da ake baku, me ka koya? Eh na koya abubuwa da yawa an nuna mamu yanda za mu yi jarabawa idan mun zo kuma ana koya mamu yanda za mu yi typing. Sannan an nuna an gaya mama abubuwa da yawa wanda za mu yi da yanda za mu ci jarabawa mu da kuma wanda za mu yi wanda bai dace mu yi ba a lokacin da muke jaraba. Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Kwamitin da yake gudanar da makarantar sakandare ta ‘yan mata da ake kira Salamatu Hussein da ke birnin Kebbi ya gina gidajen kwana na malamai kan kuɗi naira miliyan uku da rabi, kuma ya yi kwaskwarima ga wasu gine-gine ta mai da su ɗakunan bincike da kuma na karatu. Shugaban kwamitin makarantar Alhaji Usman Gwandu ne ya bayyana haka ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad a lokacin da aka yi kwamitin ya bikin miƙa makarantar kuma kujerun zama mai tanda hamsin da ake karancin su a wannan makaranta. Akwai sun kawo matsalar rashin wurin kwanan malamai musamman 'yan bauta makasa ƙasa wanda aka aiko a makaranta din wadda so da yawa idan aka kawo su suna tafiya su abinsu saboda babu wurin kwana sabu na farko da muka yi shine mu gina eh, gidan malamai a kan kudi miliyan uku da dubu dari biyar ba mu wannan kuma mun dibi matsalolin rashin laboratories kamar wuraren da za a yi gwaji na chemistry physics da biology da kuma sauran subjects dai da su muka mai da hankali a wannan wurin inda muka samu wasu ɗakuna muka yi kumbatin ɗinsu zuwa laboratories physics chemistry and, biology laboratories haka kuma muka yi samuwan ɗaki shi ma muka gyara wanda aka mai suwa library wurin ɗakin karatu kenan ko eh, bayan wannan muka lura cewa akwai matsalolin kujeru a suka kare wanda ba aiki da su kuma ga yara da yawa kasa kun to ya dace su ma mu ba su kuɗi su gyara waɗannan kujeru su a gyara kujeru da dama ba haka nan shi wannan kwamiti nawa ya kaddamar da kwamitin uwayen yara wato wanda ake cewa parent teachers association wanda aka zaɓi alhaji halilu sarki kamar da ke gani da sauran membobi yana da muhimmanci kwarai da gaske to abu na ƙarshe da muka yi shine Eh, bisa ga matsalolin da suka gabatar muna na cewa suna da yara kusan 900 wanda ba su da wuraren zama sai muka ya dace mu ji kofa wajen samar da wannan kujeru yan shi yasa muka zo muka ba da kwangilas eh, wannan yin kujeru din akan kuɗi miliyan 940 eh, a wajen bikin raba kujerun ga kaɗan daga cikin jawabin da wadda aka sanya sunanta ga makarantar hajiya salamatu Hussaini ta gabatar. Kamar yadda aka ce mata su ne ginshikin gida, to shi ne ma ginshikin al'umma baki ɗaya. In ka taimaka ma 'ya mace, ka ba ta ilimi wanda zai amfane ta, to ba ita kadai zai amfana ba zai amfani gidanta da mai gidanta da iyalinta kuma zai amfani al'umma baki daya. don haka duk abin da ya shaho dangin taimakawa ga ilimi na 'ya'ya mata yan allah ya yarda gwaggwadon hali na kan yi kokari in sa hannuna na kan yi kokari in taimaka yadda zan iya kuma zan ci gaba da yin haka in allah ya yarda ah, kamar yadda mutane ke cewa hannu ɗaya baya ɗaukan gini don haka gwamnati ba za ta iya yi ta kaɗai ba na san gwamnati musamman gwamnatin jihar kebbi tana ƙoƙari matuka wurin haraka ilimi na yara gaba ɗaya amma yana da kyau wayansu kuma su fiko ciki su ba da tasu gudunmuwa in aka haɗa hannu aka haɗa karhi to in allah yadda sai kaga abubuwa sun ci gaba sai kaga an ƙara samun ci gaba ko can wayancan ƙasashe da muke koyi da su wato ƙasashen turawa inda ilimin boko ya fito gaba ɗaya ka ga ba a bar ma gwamnati kaɗai nauyin tafiyar da harkar ilmantar da yara ba kowane kungiyoyi-kungiyoyi masu eh, iya taimakawa da wasu organization saka sukan sa hannu kuma in aka sa hannu abin zai fi dacewa zai fi armashi zai fi taimakawa ita ma gwamnati za ta fi jin karfin kara ba da gudunmuwa da kara ba da goyon baya don haka yana da kyau duka baki daya mutane masu hannu da shuni kamfanoni masu dan abin hannunsu kai ko mutum ma da baya da kuɗi ko wani abin da zai bada in yana iya bada abin da ake kira goodwill shawara sa karfi musamman a tabbatar da an taimaka mu makarantun ne har dai makarantun ne na yara mata to abin zai yi kyau kwarai da gaske zai kara ingantar da jihar mu baki ɗaya zai kara ingantar da ƙasar mu baki ɗaya to Allah ya ba mu ikon yin wannan ita ma shugaban makarantar Hajiya Salamatu Bello Tuga ta bayyana godiyarta bisa ga wannan karancin da makarantar ta samu inda ta kara da cewa a gaban yadda bahaushe yakan ce labarin zuciya a tambayi fuska ina zaton za ku gane shi a fuska na murna da farin cikin da nake cike da shi domin wannan mahaifiya tamu za mu ce da ita ce uwa take muna a wannan makaranta ba karamin taimakawa ta yi ba ga ci gaban ilimin nan na mata don wannan kujeri kamar yadda kun gane su zube a ƙasa ba faɗa ba ne ba ji ba ne ganin ne ga su a ƙasa kun san ba karamin taimako ne taimuna ba da taimaka ma yara mata wayanda suka grown up matured a ce suna zama a ƙasa duk da effort din gwamnati kamar yadda ta faɗa ba za ta iya karasawa ma kowane makaranta a cikin abin amma dai tana effort dinta but all the same gwamnati ta yi effort dinta kuma ita ma ta taimaka gaskiya muna cike da dimbin farin ciki eh kujeri 200 aka samu aka yi akan kamar da shi ciyaman ya faɗi kujeru 200 aka 970 yes kuma su ne na ana ga ɗalibai shine su taimaka su yi complimentin wannan kokari da wannan boyar allah ta yi da kuma wannan kwamiti na sbmc suka yi menene complimentin shine ya zama na sun yi reciprocating din a hausa to su ci jarabawa so mu su hazaƙan su ƙara hazaƙa su ƙara ƙwazo su ci jarabawa don duk abin da ake musu shine na ƙoƙarin su samu ilimi sai ya zamana su ko sun mai da hankali sun ilimi sun yi koyi ilimi sun samu ilimi kuma sun ci jarabawa shi az zai sa ya yi complimenting kokarin wannan wannan abin nan da aka yi shi nake nufi gaskiya muna kira da uwayen yara da mutanen shiya waɗanda makarantar nan ke da waɗanda ma ba makarantar yake koyariyar su ba waɗannan ɗiya namu ne kana iya haifuwan yaro amma ba kai zaka ci amfanin shi ba so saboda haka karka ce domin yaron ka baya wannan makaranta kai ba za ka taimaka masu hannu da shuni mata maza ko waɗanda ba su da hannu da shuni kamar yadda ta faɗa kana iya zuwa ka ba mu shawara kuma za mu yi aiki da shi insha Allah muna kira ga jama'a a taimaka a ƙara taimaka muna don makarantar nan muna so ta zama one of the best school insha Allah in Kebbi State. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. Motsa jiki yana ɗaya daga cikin rukunan karatu ga yara daga makarantun share fagen shiga firamare har zuwa makarantun sakandare musamman. Masana sun ce shirin motsa jiki mai inganci yana da muhimmanci wajen kimtsa yara su kasance masu cike da kuzari da ƙoshin lafiya da zai taimaka musu a duk faɗin rayuwarsu. Duk da haka ilmin motsa jiki zai yi tasiri ne kadai idan aka tsara shi kuma aka gudanar da shi da kyau. Kan haka ne wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya nemi jin ra'ayoyi kan haka a makarantun firamare da suke ƙauyen birnin Yaro a jihar Kaduna. A yawancin makarantu an saba gani yara da safe na fita waje domin wasannin motsa jiki da ake kira PE. Masana sun ce wasannin motsa jiki ga yaran makaranta abu ne da ke taimakawa wajen koyon karatu. Shin ko yaran sun san haka? Tambaya kenan da nama wasu yara a makarantar firamare na gwamnati da ke garin birnin Yaro a jihar Kaduna. Lokacin PE kakan fita wasa? Eh. Me PE yake kara maka? Ƙarfi. Ta yaya? Ai ina gudu ina jin karfi. Kai fa karfi yake kara maka wasanni me yake kara maka? Karfi mana. Ta yaya? Da gudu. Da irin tennis din. Muna yin gada, muna yin wasan kasa, da wasan fada. Muna yin tennis, muna yin tsalle-tsalle. Muna hawa sama, muna damowa, muna karya kafan baya, muna nushi, muna ɗaukan mutum mu da ƙasa, muna dama wa mutum dutse, to shi kenan ƙarshen labari. Kamar yadda wasu za su zata, ba a rasa wanda abin bai musu daɗi ba. <laughs> tambayi malama da ke kula da sha'anin wasannin motsa jiki a makarantar game da wasannin da suka amince yaran su rika yi. Sunana malama Hama Abdulkadir. Inda irin faɗa-faɗan nan ne Chinese da sauransu ba nasu ba makaranta suka zo. Abubuwan nan da suke yi ka'ida akwai malamin da ke tsaye yake kallon su. mu ba kasafai ake barin su suke irin wannan ba. Tunda ba shi a irin part of wasan da ake masu. Na tambayi shugabar makarantar Malama Sa'adatu Ahmed dangantakan da ke tsakanin wasannin motsa jiki da koyo. Muhimmancin PE yana sa yara su lafiya kan zo masu sosai saboda za su samu lafiya kwakwalan nasu zai bude saboda idan suka dawo cikin aji za su samu daman yin karatu. Akwai wasu abubuwa ko tsari ne da kuka yi wurin tabbatar da cewa wannan ya tafi a ci. Eh akwai tsarin da aka bude domin akwai kowane aji man bashi minti talatin da za mu fito da yara PE kuma muna da malaman da suke gudanar da PE. kamar ka fara daga wani lokaci zuwa wani lokaci a makarantar nan a makaranta da safe mukan fita wajen 9 wanda zuwa 9:30 wasu kuma su dawo daga 9:30 zuwa 10 sannan can yan senior classes daga wajen 11 zuwa 11:30 bayan sun dawo aji su sai su fita so da tare a wasu makarantu ba a samun irin wannan lokacin wasanni ya kike ganin wannan a cigaba yara gaskiya bai da cigaba domin yara in ana son karatun su sai da wasa da wasanni PE din nan saboda lokacin jinin da komai ya motsu saboda ko a aji ne idan da irin primary one din in suka muka shiga aji muka sa su tashi su yi jumping saboda jinin su yi abin nan saboda kwakwalwar su ya samu ya bude. Bisa ga ra'ayin masana kamar su Charlotte Kelson na makarantar Swanson Middle School Arlington na jihar Virginia a kasar Amurka. Akwai bukatar makarantu su rika keɓe lokaci na musamman domin wasannin motsa jiki na yara. Akwai kuma bukatar gwamnatoci su kai hankali kan yadda makarantu musamman masu zaman kansu za su rika tanadin wurin wasanni domin yara. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Masu tsaro da wannan rahoto kan motsa jiki daga jihar Kaduna Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya da sautin shirin, a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. mayakan kungiyar boko haram sun sanar da yin mubaya'a da kungiyar isis yayin da ake samun rahotannin tashin bamai da suka hallaka sama da mutane hamsin a jihar borno inda kungiyar take da karfi kungiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci ta ambaci ta bakin kungiyar boko haram jiya na cewa muna mubaya'a da khalifa a wani sabon bidiyo da ake kyautata zaton ya fito ne daga kungiyar mayakan ta najeriya kungiyar isis tana iko da waɗansu sassan iraki da siriya kuma tana kiran shugabanta khalifa sanarwa ta biyo bayan waɗansu hare-hare da aka kai a maiduguri babban birnin jihar borno wanda ya sanadin rasuwar sama da mutane 55 kimanin 150 kuma suka jakata. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane biyar suka kuma raunata waɗansu da dama a wani hari da aka kai a wani wurin cin abinci da ke ba mako babban birnin ƙasar Mali. Bisa ga cewar 'yan sanda, an kai harin ne a gidan cin abincin da ake kira Latiras jiya da safe, wani ɗan bindiga da ya rufe fuskarsa. Ya shiga gidan cin abincin a guje, ya buɗe wuta kan mutane daga nan ya shiga wata mota da wani ke ciki yana jiransa suka tsere. Bisa ga cewar 'yan sanda. jiya asabar shugaban amurka barack obama ya shiga sahun bikin cika shekaru hamsin da jerin gwano biyu da aka gudanar daga salma zuwa montgomery na neman a ba amurkawa bakaken fata 'yancin zaɓe tare da yin kira ga amurkawa su haɗa kai domin ci gaban ƙasa yayin da yake bayyana cewa har yanzu ba a cimma burin daina nuna wariyar launin fata ba shugaba obama wanda shine shugaban amurka na farko baƙar fata ya shaida wa dubban mutanen da suka hallara a garin Salma jihar Alabama cewa bai yarda da cewa babu abin da ya sauya a Amurka ba. Ana bikin cika shekarun ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar tashin hankali dangane da yadda 'yan sanda suke musguna musgunawa amurka baƙaƙen fata. An kuma fi mai da hankali a kan garin fengasan jihar Missouri inda wani dan sanda Bature ya kashe wani matashi da ba shi ɗauke da makami Michael Brown bakin fata yayin wata gardama. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.